Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa ɗan Nijar Abdulrazak Isufu Alfaga ya kai matakin karan kusa da na karshe a kumbular taekwondo ta duniya da ke gudana a kasar korea ta Kudu. A fannin ilimi wasu ɗalibai sun bayyana fargabarsu dangane da jarabawar birebe da za a gudanar nan da kwanaki kalilan. A dai bangare kuma an kaddamar da shirin waye kai a game da bitar sanin makamar aiki ga malaman makarantun firamare. a shirin musamman muna dauke ne da bayanin ma'aikatar hasashen yanayi dangane da damunar bana ga labarin ɗaya bayan ɗaya ana ci gaba da kwamɓalar taekwondo ta duniya a birnin muju na ƙasar kore ta kudu har zuwa 30 ga watan juan na 2017 a yau wannan kwamɓalar ta ɗauki hankulan 'yan nijar sosai ganin cewa ɗan nijar abdulrazak isufu alfaga zai taka rawa wanda idan ba ku manta ba shi ne ya samu kambun azurfa a wasannin olympic na rio a shekarar 2016 yanzu haka kuma alfaga ya samu zuwa matakin kusa da na ƙarshe tarnanin fudai ahmed ya haɗa muna rahoto ga gungun muhammad ɗantani ɗauke da fasara Abdulrazak Isufu Alfaga ɗaya daga cikin wakilan Nijar ga kwamɓalar da ke gudana Muju a yau Laraba da sahe ya yi shiga mai fa'ida game da wannan kwamɓala. Yana bisa jerin masu yaunin kilo 87 jeri wanda ya jibinci 'yan wasa 49 mai bima zakaran wasannin Olamfiya da aka yi Riyo shekara ta 2016 ya soma karansa cikin wannan kwamɓala tare da cin nasara bisa abokin karawarsa ɗan ƙasar Mali da ya sa mamaki 23 uku inda ɗan Malin ya samu maki biyar. Alfaga ya ci gaba da cin nasara inda ya gama da ɗan wasar Faransa da maki goma sha takwas inda ɗan Faransar ya samu maki takwas kacal. A karansa na uku Alfaga ya ci nasara a kan ɗan ƙasar Brazil da maki tara dan ƙasar Brazil ya samu maki shidda. Halin da ya baiwa Alfaga damar samun wucewa karo na kusa ga ƙarshe ga wannan kwamɓalan taekwondo ta ƙasashen duniya shekara ta 2017 da ke wakana a Mujo. A akwai 'yan wasar ƙasar Nijar a cikin jerin kwamɓalar ranar talatin ga watan Juni za su shiga karon nasu. Su ne Abdulkadiri Banya da ke jerin masu yaunin kilo 80 da El Budurwa take Ben Yusuf da ke bisa jerin masu yaunin kilo 62. A wata tattaunawa da 'yan jarida na ƙasar Faransa musamman na RFI, TV Sankimon da kuma jaridar lemon. alhadin da ta gabata shugaban kasar chadi idris debi ya yi barazanar janye sojojin kasarsa daga cikin rundunonin da ke kwantar da tarzoma a wasu kasashen afirka shugaba debi ya bayyana dalilansa na hakan da rashin samun tallafi daga kasashen yammacin duniya dangance da wannan furuci na shugaban kasar chadi mun nemi shi ra'ayin dan kungiyar farar hula alhaji idi abdu kamar haka matsala abin da ya yi alaka tunda da da ya kwatanta ya zo ya taya dangin shi na afirka to sai aka washi gari ya yi alaka da abin zai janye sojinan shi da turawa sun gasa mishi tallafi kenan an gane kamar dama ya ka sojinan shi don neman tallafin turawa to an ga da illa an haka in dai haka ne kenan to tun da wuri ma ya janye sojinan shi wannan matsalar tattalin kuɗi tana tare da kowa kuma kana tana ai shi ne mahi yawa yake gwada kanshi ya iya yana da ya iya yana da to wanda a wani lokaci yake wanga taken to kuma yanzu ya huto ya riga kuka yana cewa ai shi yanzu in tura ba su tallafa mai ba ya janye don haka ne ya tun tunda tura ba su tallafa masa shi ya niyya da kansa kenan ina tsammanin akwai wata Dangance da ƙudurin shugaban ƙasa na ɗage zaben ɗan majalisar dokoki ɗaya a jihar Maraɗi har wani lokaci da ba a kayyade ba. Masani dokokin shari'a amadu Bubakar Hassan ya taɓa batun rashin jituwa tsakanin ɓangarorin siyasa inda ya ƙara da cewa matakin ɗage zaben ya ci wato ya zo cikin bazata kuma ya saɓa wa ka'ida. Ganin yadda aka aiwata shi yana kawo matsalar daidaito da doka. Kun san lamarin zaben 'yan majalisar dokoki haraka ce da ta shafi ko constitutional domin kundin mulkin ƙasa ya zayyana cewa kotun ita ke kula da diba dacewar zaɓuɓɓuka na 'yan majalisa na shugaban ƙasa da na referendum kuma ita ke wallafa sakamakon dindindin. In an bi ta wannan sharaɗi kenan shugaban ƙasa baya da hanyar bada izinin saka gudanar da zaɓe ba tare da ya fuskanci juju kotun kula da zaɓe ba cewa da kotun kur constitutional ta fannin siyasa na ma tun girkin majalisar shawara na lamuran siyasa cndp a shekara ta dubu biyu da hudu. a cikin kasar mu duk zancen da ya shafi zaɓuɓɓuka a koyaushe wannan majalisa ke gudanar da zaman taronta ta yi nazarin magana kun gani a nan shugaban ƙasa bai yi la'akari da haka ba kamin ya saka ba da umarnin gudanar da zaɓen a lokacin duk aka gusa zaɓe ya kamata a ba da sanarwar ranar da za a gudanar da zaɓen. A Nijar kamar ko ina ana amfani da kafofin sada zumunta wato domin ba da bayanai da kuma labarai, amma kuma ko ina a duniya suna kasancewa tushen matsaloli. Wannan hanyoyin sadarwa wato ko hukumar sadarwa CAC na kula da su a Nijar. Lawal Salo Ismail kakakin hukumar sadarwa ya ba da amsa a zanta Washi da Gungu Muhammad Dantani. nan ga mu csc wannan watsa labaru na fannin yanar gizo-gizo ba namu ba ne akwai wasu abu da ake cimma rezo sosiyo hanyoyi ne na watsa labaru wanda duk kowa wanda ke iya hawan yana gizo-gizo yana iya watsa nashi labari wanda ya ga dama wannan ba zancen CSA ba ne zancen kasashe ne duk ƙasashe na duniya suna kuka da wannan abu kuma suna nan <laughs> suna tunani su ga matakan da suke iya ɗauka don saboda abubuwan an gani wani wuri ya watsa wasu kasashe to duk kasashe lalle sun san wannan abu danje ne ya kamata a tashi tsaye a kula da shi kuma suna nan suna daukar dokoki don su ga wadda za a magana abu. Washin akwai dokokin tsarin amfani da fasahar sadarwar ta zamani a Nijar. Ko za a iya faɗar albarkacin baki yadda aka ga dama ta hanyar shafukan sada zumunta na yanar gizo a cewar Amadu Adamu mai karatu a fannin shari'a a jami'ar Toulon ta ƙasar Faransa. Babu wanda zai iya janye kansa da ƙarƙashin dokar da ta tilasta girmama jama'a. kiyaye mutuncin dan adam ko kuma shiga rayuwar wani ta hanyar yanar gizo kamar yadda ya bayyana a tauyar tarho a hira shi da rahilatu sumana. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je pense que Yau da wagga yaduwa ta yanar gizo ina tsammanin kasar Nijar ta sa lati kwarai ga girka doka da za ta zayyana yadda ya kamata a yi amfani da wannan hanyar sadarwa. Akwai wasu sakin hanya da ke wanzuwa bisa yin amfani da hanyoyin sada zumunci na yanar gizo kamar cin zarafin kake zagi ban tsoro takin doka ne zuwa ga cin mutuncin wani shi ke kai wanda aka cima mutunci yakan kai kara wajen shari'a ko wajen 'yan sanda domin ɗaukar mataki. Hanyar yanar gizo na ba da damar rubutawa kenan ana iya ganin abin da aka rubuta ya zama shaidar yin bincike kenan ga shari'a fili ne na jama'a ya wajaba ga hukuma ta girka matakan bin sau da kawa na yanda ake amfani da internet a ƙasar Nijar. Niger. A jihar Maradi malaman makaranta dubu goma da ɗari biyar da hudu ne ke da izinin fuskantar jarabawa ta bitar sanin makamar aiki in ji daraktan kula da ma'aikata a ma'aikatar ilimin wato ƙananan makarantu a jihar Maradi Alhaji Ibrahim Usman. a litinin da ta gabata ne aka bayyana takardar jerin sunayen malaman a jiya talata ministan kananan makarantu wadau da mamadu marti ya kaddamar da kamfe na waye kai dangane da wannan aiki na bitar sanin makamar aiki a tilibiri to sai dai kuma an yi watsi da takardun malamai samar da biyu saboda dalilai daban-daban shugaban gamayyar kungiyar kwasi nijar da kuma sinasef na maradi muhammadu salisu na dauke da bayani ya kandida. Akwai wanda suka dace da su shiga jarabawar kimancin sanin da ke gare su. Akwai kuma wa'anda aka keɓe na su gudanar da jarabawar su ne wa'anda sai sun cika takardunsu wato su ne masu CFA e, digirin shaidar kammala karatun Ecole Normal da ba su sanya BPC su ba da takardar 'yan kasancin Certificate de Nationalité. Mun ce masu da su cika wa'annan takardun nan zuwa talatin ga wata. Akwai kuma wa'anda ba mu karɓe su ba da suka jibinci mutum 200 da tasa'in da biyar a cikin yankin jihar a cikin su akwai wa'anda ke da digirin jabu akwai wa'anda ba su sanya takardun shaidar yan kasanci ba daga inda aka ce an gano digirin jabu ga mutum to ai mutunan ma ya san ba zai iya komowa ga ba da karatu ba haka zalika ga duk wa'anda takardunsu na maja-maja ne ba zancen ai su komo ga ba da karantarsuwa mun faɗa kuma mun ƙara faɗa ma magoya bayanmu na kar su shiga wannan jarabawa kimanin A yayin da rage kwanaki kaɗan a gudanar da jarabawar Breve, ɗaliban makarantun gwamnati da ke wannan matsayi su nuna fargabar su kasancewa ba su kammala ɗaukar darussan shekara ba sanadiyar yawan yashe yashen aiki. Rukayeto Abdurrahman ta tattauna da wasu ɗaliban kamar haka. Muna nan ga yin preparation kin BPC kin don ba mu karatu bana ba. Dan ba a gan ma program kin muna nan ga bidan kayyakin abokan muna nan ga doka kullum muna zuwa ikwal muna revize muna nan ga aprandar da a fannin motsa jiki kuma a ranar litinin da ta gabata aka kawo karshen kwamɓalar kwallon kafa ta ligi ta ɗai wadda hukumar kwallon kafa ta fenifut ta shirya tare da haɗin gwiwar kamfanin sadarwa airtel niger Ƙungiyar ISFAN ce ta sake zama zakara a wannan shekara ta dubi da goma sha bakwai. Sumana Amadu ya duba muna wannan batu, Gungu Muhammad Dantani ya fasara mana rahotonsa. Tawagogin ƙwallon ƙafa na sojawa da makamantansu su ne suka kasance bisa jeri biyar na farko ga wannan kwambalar ƙwallon ƙafa ta ƙasa ajin shekara ta 2016-2017. Ƙungiyar ƙwallo ta jami'an tsaro na sojawan ƙasar Nijar ISFAN mai rike da kambu ta sake kasancewa sahun gaba da maki 52. Mai bi mata ta jandarmu ESGNN wadda ta samu maki 46 ta uku IS1 da maki 44. Ta hudu ta gard National ISGNN N sai ta biyar IS Police ƙungiyar Tagur ita ta zo kutal da maki goma sha shida. Tawagar ƙwallon ƙafa ta doso za ta komo bisa jerin rukuni na biyu kasancewar kasawarta da sakamakon da ta samu. Rasin ta ya mai wada daga ita sai ta ƙarshe na da maki 28. Bangaren 'yan rukuni na biyu karon ƙarshe na kwambalar tasu a birnin doso zai gudana. Tawagar ƙwallo takwas na yankunan Nijar za su karawa daga 22 zuwa tara. tara ga watan Juni, tawagar da ta zo ta farko za ta haye rukuni na ɗaya mai bi mata da wadda ta zo jerin kusan kutal da rukunin farko wanda ya ci galaba shi ma zai hawa rukuni na ɗaya. Yanzu kuma kai tsaye ta cikin shirin namu na musamman. Damar na sauka kaɗan-kaɗan a ƙasar Nijar. Ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta bayyana cewa damanar shekara 2017 tana tattare da ruwan sama masu karfin gaske, to sai dai kuma faɗuwarsu ta danganta daga lokaci da kuma wurare. Bawa Usman Jama'i a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. shekara ta bana babu wani kamancin ruwa da muka gani a wannan shekara eh, sai mu ce alhamdulillah wani taron da muke yi shekara duka da muka yi shi wannan shekara a Accra eh, biskan Niger yi damana sai mu ce abin da zamu samu wannan damana mun samu ruwa na su yawa a biskan Niger kuma in kun ka doka wajen dandi wajen da su su wannan mun gani ke kuma za su samu insha Allah ruwa sosai wanda su samu yanzu in kun doka kuma garuka kuma a na nyamai na tilabiri da wa'ancan garuka na da su da sun kai saura wannan muna jibi mu samu kama ruwa wanda sun sun ka eh, saba samu kamar an dauki nyame a ce kuma shekara talatin da sun ka wuce mota na bakwai takwas da na tara suna samu milimita kuma a ce ɗari hudu wata shekara muna jibi za mu samu wannan milimita ɗari hudu ko mu samu abin da ya yi wannan yanzu a can garuka ne sun ka saura kamar ka doka difa zandaya marhaɗi wannan sun samu wanda sun ka samu samu yana yiwuwa a samu karamin ruwa wajen nan amma mun doka da gaba ɗaya bisa Nijar sai mu ce damanar da mun ka gani dai mu dai haka mu ta aikin metewo sai mu ce alhamdulillah dama mun haɗi tun watan na biyar mun gai mun ka ce a wannan shekara shekara ce da za a samu ambaliyar ruwa wannan shekara yana muka gani ta shekara ce take da alama kuma shekara 2009 wannan shekara 2009 an samu ambaliyar ruwa kamar wanda aka samu a nyamai an samu milimita 100 ga goma ga watan biyar an samu kuma milimita 140 ga cikin wata da muke wanda muka samu muna dibi ne duka cikin garuka na nishar wannan garuka namu na Sahel mu damunan mu haka dai ta shiga sosai sai an yi wata na bakwai wata na takwas da wata na tara wata na takwas ne muke samu ruwan mu da suka yi yawa kullum yanzu da damuna yana tauhara da shi dama mun gama an gwamnati mun gama wani suke zaman kansu wannan shekara shekara ce za a samu ambaliyar ruwa an samu wani abu kuma kuma in an yi ruwa kaki ake samun wasu sai ya ɗauki lokaci kuma haka ya mai domin samu milimita ɗari sai da an kai wata guda kaki ake samun milimita ɗari da arba'in to wannan abu muna iya samu cikin wannan shekara amma yanzu inda adiba dai sosai sosai sai mu ce wannan damuna da ba ta ba mu tsoro sai mu ce kuma alhamdulillah amma ba da da za a samu ne su ne ba a cewa za su banna jaga suke yi lamar masu mu karshen labarin namu kinan na maraicen yau a huta lafiya